saurare barka da warhaka sashen Hausa ne studio Kalangu ya so ma gabatar muku da labarin sana rana tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. kimanin 'yan mata masu shugabanci ashirin na jihohi takwas na kasar Nijar suka halarci wani taron horarwa a yammai da burin karfafa musu sani na shiga cikin tsarin karfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali a sahel za ku ji karin bayani a cikin labarin. watan januwari da watan mayu na shekarar 2021 yadda yara 800 aka koro su su kadai daga kasar algeria suleiman isaka na ofishin kare yara na agades yana dauke da karin bayani a cikin labarin a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman kan al'amarin wasu da ambaliyar ruwa ya shafa bara da ke zaman jira har ila yau a filin sukuwar yamai. Ƙarawa 'yan mata matasa sani kan shigar cikin tsarin ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan shine taken horarwar da ke hangen 'yan mata matasa da za su iya kawo nasu ƙoƙari cikin karfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali a Sahel. Wannan horon ya tara 'yan mata ashirin da suka fito daga dukkanin jihohin ƙasar Nijar da za su wakilci Nijar ga wata sabuwar haɗuwar 'yan mata matasa masu jagoranci na g Sahel. ƙarin Ƙarin bayani ta bakin Jamila Abdu Barke mambace a kwamitin 'yan mata matasa masu jagoranci lokacin da ta yi hira da Rafika a Tahir. manufar kara ma juna sani ita ce damawa da 'yan mata shugabanni a cikin al'amuran zaman lahiya bayar da horo ya shahi 'yan matan da ke cikin ƙungiyoyi akwai ka'idodin da suka hada da shekaru 18 zuwa 25 ya zamanto kuma kalakanci turanci sosai saboda nan gaba za a yi wani babban taro na kasa da kasa da zai hada sauran 'yan mata shugabanni na gungun kasashen g sahel muna da niyyar mu girka wani gungun 'yan mata masu jagoranci wanda za su ci gaba da isar da sako na zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin yankunan nasu muna da niyyar mu kira da babban murya zuwa ga magabata na kowace ƙasa don su dafa muna a ci gaba da tsara irin wannan babban zaman taron na ƙasa da ƙasa kan damawa da 'yan mata a cikin batun zaman lafiya da kwanciyar hankali a kowace shekara A yau da safe ne kungiyar kiwon lafiya ilimi aiki da kungiyar Tihinan suka bayyana tsarin da aka wa sunan yunkurin matan karkara na Sahel. Burin wannan tsarin shine horar da matan karkara kan al'amarin inci bayar da shawarwari da kuma kasancewarsu a fannonin rayuwa. Cewar magatakardan kungiyar Tinhinan saudatta Walet Abubakarin a rahoton Tarnan Fude Ahmed. Wannan tsari ne da muka dora a matsayinmu na matan wannan kabilun don tabbatar da kasancewarmu wadda ta zama babban kalubale a gare mu a kowane fanni kama daga cikin gida zuwa kasashen waje. Domin mu cimma wannan gurin mun samu karin sani cikin fannoni daban-daban misali kan yanci saboda kamar yadda kuka sani yana da kyau mata su san yancinsu da kuma abin da ya rate kansu da kara musu sani kan hanyoyin da ya kamata su su bi wajen neman tallafi ga masu hannu da shuni saboda duk da ilimin su da wasa'ar da Allah ya ba su al'adar su na kawo masu cikas a wani fannin saboda ba sa iya daga murya haka zalika kumiyar da kuma ɗarɗarin da suke da jama'a ba sa barin su canza miyau da mutanen waje yadda da yara 800 ne aka koro daga Algeria su kaɗai wanda a ciki 500 yara ne ƙanana. Da ofishin daraktan da ke kula da kare hakkin yara a Agadis ya ƙididdiga tsakanin watan Januwari da watan Mayu na shekarar 2021. Wani al'amarin ya biyo bayan isuwar mata da dama daga cikin 'yan bakin hauren da aka koro daga ƙasar Algeria. Suleiman Isaka na ma'aikatar kare yara ya yi wa Musa Mamman ƙarin bayani. A cikin jerin motoci waɗanda suka taho a hukumance a sansanin karɓar baƙin haure tun lokacin da aka sake buɗewa, mun yi la'akari akwai mata baƙin haure fiye da 'yan maza. Dangance da ayarin da ya zo 29 ga wata bayan bincike ya tabbatar mana yara 60 ne suka zo waɗanda ba su tare da 'yan rakiya inda cikinsu akwai 'yan mata 34. Tun farkon shekara ma'aikatar ta ɗauki ɗawainiya da yawan yara yara daga watan Janairu zuwa yau fiye da yara 800 ne waɗanda suka zo ba tare da 'yan rakiya ba. A cikin 800 ɗin akwai fiye da 'yan mata 500 da suka zo. Kasancewar waɗannan mata a cikin wannan ayari a bincike ya nuna ko a cikin bakin haure mata sun fi maza yawa waɗanda suke shiga Algeria. Ƙarshen karatun shekara a garin birnin Kwanni ya yi dab da somawar aikin damuna da ke tafiya tare da rashin halartar ɗalibai. A wannan lokacin jarabawar matsalar da ke damun ƙungiyar iyayen yara kenan da ke ziyartar ƙauyuka suna wayewa uwaye kai na barin yaransu gama karatun shekarar. Umaru Musa mataimakin shugaban ƙungiyar yayi wa Asuman Musa ƙarin bayani. muna samun matsala in ba ga mucin tawaki an kai ba yara ba su zuwa yannan karshen karatun ga da aka son a yi examen sai ka zo lakuloli ma ba ka iske yara mushanni fasamne ba yara abin nan to duk shi yahi ci muna tuwo ga ƙwarya muna son a samu yadda za a maganin irin wannan abu tunda sai hukuma ita ma kankanta ta tashi tsaye in ba haka nan ba yaran karkara ba su samun karatu yanzu gashi ka gana kokarin kusan jaraba a san wanda za su tashi jam amma sai ka zo ka iske babu yara yanzu kwamfo ma gashi da aka nan gayi babu yara muna zuwa muna waye musu kanu bisa ga su zan barin yaran nan suna zuwa makaranta ko kwanaki ma na zo yawo ƙauyuka ran nan ma kaga na zo har gidan godiya shi ma bisa matsalar nan. Tun watan janairu na shekarar 2021 kasar Nijar ta soma mai da martani ga cutar sankarau a yamai cikin da'ira ta biyu da magarya jihar Zandar. Duk da haka a cewar ministan kiwon lafiya Dr. Idi Iliyasu mai nasara wannan karon ba babban kamfen shaushawar rigakafin sankarau ba ne tunda kasar Nijar ba fuskantar wannan malatin take ba. sai mu saurare shi a wannan rahoton. Reality... A zahiri ba wai cikakken kamfin ba ne na shaushawa kamar yadda ake kai ɗauki ne tun watan Janairu 2021 muka samu kididdige wasu halaye nan da can na cutar sankarau a jihar Zandar da jihar Yame. A Zandar din ma a cikin cibiyar kiwon lafiya ta magarya ne aka gano shi. A yamai kuma a cibiyar Yame shiya ta biyu. kasar Nijar na kan shimfiɗar karkarar a da ta ɗauko tun daga yankin Corne de l'Afrique ta yanka dukkan kasashe jadi har zuwa afirka ta tsakiya kowace shekara a wanga lokacin ana ƙididdige halayen cuta nan da can akwai kasashe inda take ma kamari a nijar babu allo allobar domin kare wa'annan al'ummomin inda aka gano jehi jehin wannan cuta gwamnati ya ɗauki matakai don kai ɗauki misali an aka samu wani gungun mutane da suka kamu zuwa wani auni sai a shirya kai ɗauki don a kare sauran jama'ar da ba ta kamu ba A cikin fitowarsa na wannan makon labarun kasuwar noma na mako-mako Sima ya bayyana haurawar farashin cimaka banda na masara wadda farashinta ya ɗan sauka ga rahoton Salamatu Kadiri. a cewar ma'aikatar bayar da labarai kan kasuwancin kayan abinci na noma matsagacin farashin buhun hatsi mai nauyin kilogram 100 a fadin kasa yanzu haka ya kasance jika 26 sabanin jika 26 ba 20 a lokacin baya mafi karancin farashin buhun hatsi jika 21 ne kuma an gano shi a afole a yayin da farashi mafi girma na buhun hatsin yake a ingal mayahi da buza wato jika 30 na sefa a game da abin da ya shafi dawa matsakaicin farashin buhu mai nauyin kilogram 100 a wannan mako yana daidai da na mako makon da ya gabata wato jika ashirin da uku da tamanin idan aka kwatanta da wannan lokaci a bara farashin dawar ya karu da kashi ashirin da biyar cikin ɗari kamar yadda sima ta kayyade matsakaicin farashin buhun shinkafa miliyan kilogram hamsin bai yi wani kari ba idan aka kwatanta da na lokacin baya farashin ya kasance tsakanin jika goma sha takwas na sefa a kasuwar tera da jika ashirin da biyar a kasuwar bande a fuskar masara matsakaicin farashin buhu manoyin kimanin kilogram ɗari ya sauka da kashi ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta da makon da ya gabata farashin na jika 24 da rabi da dala 40 sabanin jika 24 da rabi da dala 60 a lokacin baya kamar yadda rahoton mako-mako na sima ya ruwaito. ɗaruruwan itacen guruba da ke cikin kwarin da'irar mai nasarwa ne wasu mutane da ba a tantance ba suka sare. aike-aiken da sabbin magabatan da'irar da ke ganin ta cancanci a yi raskuna da kuma bincike a kai kamar yadda bura tanja shugaban da'irar ta mai nasarawa ya shaidawa muktar hamadu a tawaya on m'a informé qu'il y a une vaste opération qui consiste à couper ces douniers là An bani labarin akwai wata aika-aika sarar itacen giginya. Hukumar ma'aikatar gandun daji e ta gano da wasu mutane a Kilagam kuma ɗaruruwan itacen giginya ne suka kama. Mu wa'annan fadamun tamkar wani alfahari ne gare mu. Ni kam ina kan ganin bunƙasar wa'annan fadamu don ganin an aikata su wajen noma, yin kiwo, balle ma wajen noman kayan lambu. wa'annan wuraren sun soma fuskantar mamayar rairai sai an kai ɗauki cikin gaugawa. tun daga mahukuntan koli don abin da mutane ke na neman a yi wani gyara tsakani a'a ba zai yiwu ba sai ministan kula da muhalli ya yi gadan-gadan da kansa don ba da hurumi sai kuma mahukuntan koli sun ɗau mataki a kai. L'autorité de sanction. Tawagar kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar Mena na ci gaba da shirye-shiryen shiga kwamɓalar ranakun FIFA wasan farko da zai wakana a ranar biyar ga watan Juni na shekarar 2021 zai hada 'yan Mena da 'yan Gambi a Turki. Abdul Rafa shugaban gungun masu ra'ayin Mena ya bayyana wa Habibu Garba cewar kasancewar ƙasar Nijar a cikin wannan kwamɓalar na da mahimmanci sosai. Ga dai ƙarin bayani. Eh, ya kumshi abubuwa da yawa yana sa cuɗaya tsakanin 'yan wasa kuma yana sa a yi shirye-shirye dangance da wasannin kaf da kuma fifa sannan yana sa a tallata zaratan 'yan wasa inda shugabannin ƙungiyar kwallon kafa suna iya zawa su ga 'yan wasa yana sa ƙungiya ta ƙasa ta haɓaka ta samu gurbin zama mai kyau bisa kasafin fifa na duniya za mu buga kwallo uku tsakaninmu da gine da gambi da kuma togo sa'a babba ce saboda akwai sabbin 'yan wasa da za su zo su karfafa kungiyar domin baiwa mai horarwa gyara kurakurai da kuma lattin da aka samu a baya bai daɗe ba daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Bara a lokacin damuna a watan Ogis da Septamba, anguwanni da ke kusan kogin Nijar sun fuskanci matsalar ambaliyan ruwa wanda ba a taɓa irinsa ba. Bayan watanni tara a yamai ɗaruruwan iyalai da dama da al'amarin ya shafa suna cikin wani fili da aka taimaka musu da shi a filin sukuwar Yamai. Haka al'amarin yake bangaren mazaunan anguwar Saga cikin da'ira ta hudu ga rahoton Muktar Hamadu. Muna a hilin sukuwa na yame wani sansanin zaman wucin gadi da ke karbar kimanin magidanta 700 da suka fuskanci bala'in ambaliyar ruwan damanar bara dukkan wa'annan mutanen na rayuwarsu ne a ƙarƙashin rumfunan tanti a cikinsu hawa mummuni mai shekara kimanin sattin da canda take rayuwarta a anguwar saga gasiya kwara cikin shiya ta hudu tana kuka da yanayin rayuwar da suke ciki a wannan sansani. Duk taimakon da ake ka kawowa mu ba ma samu sai dai abin da ba a rasa ba shi ma ba kowa bane ke gani muna kira ga mahukunta da masu hannu da shuni da su taimaka muna Allah ya fitar da mu daga wannan wurin gaskiya akwai ruwa amma kuma wani bi baya wadatar da mu yaran mu na zuwa makaranta watakila ma yan sai ne kadai ke zuwa saga sai karatu wallahi ba a gaya mana lokacin da za zamu komawa gida ba gaskiya muna son mu tahi watanni bakwai sun shuɗe ga mu cikin na takwas ba abinci kai ko ga sallar azumi mun yi tsammanin a kawo mana abun don yin tuwon sallah amma shiru kamar an shuka dusa. A wancan bangaren sansanin mun da Hassanatu Ahmadu Aleno yar shekara talatin tare da mijinta da wasu mutane suke kwanci a cikin rumfar tasu wani yanayi mai takurawa Hassanatu wadda ke fatan komawa gidansu kawai. Gaskiya muna rayuwa cikin mawuyacin hali a nan. Magidanta ɗari bakwai ke zaune a nan gurin. Akwai makaranta akwai asibiti amma muna so mu bar wannan wurin. Mun gaji da wannan zaman saboda akwai wasu iyalai masu sama da mutum goma gashi babu abinci wanda zai wadatar da su abin yana ba da tausayi mun so mu koma gwamnati ya hana gashi kuma damana ta kama kuma sun hana mu mu koma gida dan rishin mafita da dama suke mutanen da suka gusa daga mazamnin su na ainihi a shiya ta biyar ta yame suka kasance cikin halin sa rai ko kuma ta kaka za ta kasancewa don ba sa iya koma komawa gidajensu domin ko da damana bana hata soma gabatowa. Iyakacin labarin namu na yau kenan, ana muke ce muku kuma assalam.